صدق الله العلي العظيم bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba muna gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salis man Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma sha biyu ga watan Agustan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 25 ga watan Muharram na shekara ta 1445 hijira Gamariya. masu wurare kun san cewa shekaru 24 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan agustan shekara ta 1999 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan rana a matsayin ranar matasa ta duniya domin nuna mahimmanci ga matasa da kuma tsara yadda za a rika basu kulawa a matsayin su na manyan gobe majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya da su bar da mahimmanci ga matasa domin kuwa su ne suke da karfin gina rayuwa da makomar al'umma a gaba kula da su da kuma tallafa musu kula da su ya hada da tallafa wa karatuttukan su lafiyar jiki samar da ayyuka a gare su da dai sauransu da kuma samar da yanayi wanda zai kare su daga fadawa cikin munanan halaye masu saurare kun san cewa shekaru 151 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan agustan shekara ta 1872 aka haifi fritz kranko fitaccen marubuci mai bincike dan kasar jamus tun yana da shekaru goma sha biyu da haihuwa ne da ya tafi ingila inda ya ci gaba da karatu da kuma bincike akan addinai a gabashin duniya musamman ma addinai na yankin gabas ta tsakiya inda ya mayar da hankali wajen bincike akan addinin musulunci sannan kuma ya gyara wasu daga cikin littattafan da aka rubuta waɗanda suka riddige domin kada su ɓace ya yi nazari mai zurfi a cikin alkur'ani mai tsarki da wasu daga cikin littafan addinin musulunci wanda hakan ya kai shi ga musulunta inda ya canza sunansa daga prince krenko zuwa muhammad salim krenko ya rasu a shekara ta 1953 daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan agustan shekara ta alif tara da da saba'in shida mayakan kiristoci na marauniya a kasar labanan suka shiga sansanin palestinawa 'yan gudun hijira waɗanda suke yankin talle zatar a kusa da birnin beirut na kasar ta labanan inda suka yi palestinawa da dama kisan kiyashi kafin haka dai kiristocin na maroniya masu yin biyayya ga isra'ila sun killace yankin na tsawon lokaci kafin daga bisani kuma suka afka cikinsa tare da kashe palestinawa 'yan gudun hijira gungun kiristocin ɗaya sun samu mukamai ne masu tarin yawa daga isra'ila da nufin ƙara azuzu ta wutar rikici na yakin basasa a ƙasar labanan a rana guda kiristocin sun kashe falasɗinawa fiye da dubu uku lamarin da ya tayar da hankalin al'ummomin duniya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 jama'a saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su an kaddamar da ayyukan karma da uranium mafi girma a arewa masu kudancin iran ofishin jakadancin najeriya a kasar niger ya musanta rahotannin kowane ofishin a birnin yamai kasar masar ta yi watsi da bukatar amurka na aikewa da makamai a kasar ukraine kasar afirka ta kudu na goyon bayan iran na kasancewa mamba a kungiyar brics yanzu kuma ga cikakkun labaran an kaddamar da ayyukan haƙar ma'adanan uranium mafi girma a arewa maso kudancin ƙasar iran rahotanni sun bayyana cewa an kaddamar da kaso na farko na ayyukan haƙo ma'adinin uranium mafi girma a arewa maso gabashin kasar iran a gaban shugaban hukumar kula makamashin nukiliya na kasar iran a garin koyi da ke lardin azerbaijan ta kudu shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar iran muhammad islami ya bayyana cewa fara ayyukan haƙo ma'adinan wani bangare ne na ƙoƙarin da ake yi wajen samar da ƙarfin wutar lantarki da ke amfani da nukiliya kuma hakan ya daida cikakkun dabarun da hukumar nukiliya ta ƙasa take shirye-shiryen yi wajen hako ma'adinan na bakiri da ke garin hoi yana cikin safaye ne kuma yana sana da ma'adinai masu muhimmanci kamar uranium da sauran ma'adinai masu muhimmanci da hukumar nukiliya ta ƙasar take bukata. Ofishin jakadancin Najeriya a ƙasar Nijar ya musanta rahotannin kona ofishin da ke birnin Yamai. Tun a tsakiyar mako ne aka fara yada wani bidiyo a shafukan sada zumunta da ke kirarin cewa magoya bayan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar Nijar ne suka tunna wa ofishin wuta. Duk da cewa masu zanga-zangar sun zo su kutsa kai a cikin ofishin a ranar 30 ga watan Yuli sai sojojin Nijar da 'yan sanda sun daƙile yunkurin a cewar sanarwa da ofishin ya fitar da ajiyar juma'a sai dai har yanzu sojojin Nijar da sauran jami'an tsaro na ci gaba da gadin ofishin. shugaban najeriya bola ahmad tinubu a matsayinsa na shugaban kungiyar raya tattalin arzikin yammacin afirka ecowas shine ke jagorantar yunkurin matsa lamba kan sojojin su mayar da shugaba bazum muhammad akan mukaminsa tuni kungiyar ta ecowas ta umarci hafsoshin tsaronta su shirya kutsa kai cikin kasar nijar don tilastawa sojojin su mika mulki ga zababben shugaban kasar da aka hambaras. kasar masar ta yi watsi da bukatar amurka na aikiwa da makamai a kasar ukraine shugaban kasar masar abdul fatah al-sisi ya bayyana cewa ya yi watsi da bukatar da amurka ta gabatar masa na aikiwa da makamai da kayan aiki zuwa kasar ukraine jaridar american daily ta bayyana cewa gwamnatin amurka ta bukaci kasar masar ta ake da makamai da kayan aiki da na'urar kaɓo jiragen sama da ƙananan makamai zuwa kasar ukraine sai dai a hukumance kasar masar ta nuna rashin amincewa da wannan bukata a dai lokacin da kasar masar take kokarin nuna kasancewa a matsayin yar ba ruwanmu game da yakin da ake yi tsakanin rasha da ukraine a lokaci guda kuma tana kokarin kiyaye dangantakar da ke tsakaninta da kasar rasha da kuma shigo da mafi yawancin hatsi take yi daga kasar duk da alakar da diflomasiyya da ta soji da ke tsakanin rasha da masar haka tana daga cikin babbar kawar amurka a yankin gabas tsakiya kuma tana karɓar dala biliyan ɗaya a duk shekara a matsayin tallafin soji daga kasar amurka to masu wale kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ƙasar afirka ta kudu na goyon bayan iran na kasancewa mamba a ƙungiyar brics shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya bayyana cikin goyon bayansa a yunkurin iran na kasancewa mamba a kungiyar brics a lokacin ganawarsa da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan haka zalika ya nuna fatansa na ganin an kulla yarjejeniyoyi daban-daban na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da za a rattaba hannu a kai a ziyarar da shugaban ƙasar iran zai kai a hukumance a ƙasar ta afirka ta kudu a ranar 24 ga watan agusta dinnan ne ake sa ran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kai ziyara kasar afirka ta kudu domin halarta taron kasashen kungiyar brics a ranar 22 zuwa 24 ga watan ne za a gudanar da taron kasashen kungiyar brics a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu a matsayin wadda za ta jagoranci zaman na lady pondo ministan hulɗa da jama'a na kasar afirka ta kudu ya bayyana cewa shugabannin kasashen kungiyar za su tattauna kan batun ƙara faɗa yawan mambobin kungiyar a wajen taron da za a gudanar kasashen kungiyar brics sun hada da brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu to dai kasashe 23 ciki har da kasar iran suka buƙaci kasancewa memba a wannan kungiya to da karshe za ku ji cewa likitoci masu neman kwarewa a najeriya sun sanar da janye yajin aiki bayan kwanaki goma sha bakwai ƙungiyar likitoci masu neman kwarewa a najeriya ta sanar da janye yajin aikin da ta shiga bayan kwanaki goma sha bakwai da farawa inda likitocin za su ci gaba da aiki daga yau asabar shugaban ƙungiyar national association for resident doctors dr emeka oji ya faɗi cewa sun jingine yajin aikin ne bayan gwamnatin tarayya ta amince da kafa gidauniyar horaswa ta medical residency training fund wato asusun horar da likitoci masu neman kwarewa har ila yau ya kara da cewa gwamnati ta fara shirin biyan su alawus alawus na rage wahalar aikin da suke sha a asibitocin gwamnati a sakamakon ficewar da likitocin suke yi zuwa kasashen waje likitocin waɗanda su ne kashi 60 cikin ɗari na dukkan likitocin gwamnati a najeriya sun kawar cewa zuwa ayyuka ne a ranar 26 ga watan yuli suna neman a kara ba su kulawa da kuma inganta yanayin aikin nasu to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan suka zo muku daga nan radio voa hausa da ke nan birnin tehran to madalla masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun gargaɗin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne na yiwuwar wargajewar ƙasar Sudan da kuma musayar zarge-zarge tsakanin Sudan da amurka kan wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta sudan da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wani babban jami'in gwamnatin sudan ya musanta cewa ƙasarsa ta yi barazanar kawo ƙarshen ayyukan tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ya kuma zargi ƙasashen yankin da goyon bayan wuce gona da iri da ake yi kan gwamnatin ƙasarsa a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa ci gaba da fada a sudan zai ƙara fuskantar hatsarin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar kuma zai iya haifar da matsalar gajiyawar kasar dangane da martanin jakadiyar amurka na dindindin a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield da ta mayar na yin watsi da duk wani batun ba da kariya ko kore barazanar da zai yiwu a kai wa jami'an majalisar ɗinkin duniya hari a ƙasar sudan jakadan ƙasar sudan alharis idris alharis ya ce sudan ba ta yin barazana a hukumance ko kuma a rubuce don kawo ƙarshen ayyukan tawagar majalisar ɗinkin duniya ɗaya a cikin ƙasarta amma ya jaddada cewa sudan tana kin yin hulɗa da wakilin majalisar ɗinkin duniya bolka perez a yayin zaman da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi kan ƙasashen sudan da sudan ta kudu a ranar larabar da ta gabata jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield wacce ƙasar ta ce take jagorantar zama kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya tun a wannan wata na agusta ta yi da rashin halartar bolka feres shugaban tawagar haɗin gwiwa ta majalisar ɗinkin duniya a sudan a zaman taron kwamitin tsaron a cewar jakadiyar amurka linta thomas abinda suke fahimta a yanzu shine gwamnatin sudan ta yi gargadin cewa idan wakilin na musamman na babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya halicci zaman taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya to hakan zai iya kawo ƙarshen aikin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan a zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya gabata wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen sudan ya shaidawa kafar watsa labaran aljazira cewa ƙasarsa tana mu'amala da tawagar majalisar ɗinkin duniya ce amma matsayinta na ƙa'ida ba shine ta yi hudda da bolka paris ba bayan ta bayyana shi a matsayin mutum da ba a buƙatarsa a sudan jami'in na sudan ya jaddada cewa zaman kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya bai gabatar da wata takamammiyar mafita ga ƙasarsa ba ko dai ta hanyar bayanin shugabancin kwamitin tsaron ko kuma ta hanyar kafar watsa labarai bisa la'akari da cewa hakan wata nasara ce ga diflomasiyar sudan a baya dai gwamnatin sudan ta nuna rashin gamsuwarta da matakin bolka farais inda ta zarge shi da nuna son kai yin watsi da aiwatar da wa'adin da aka baiwa tawagarsa mai da hankali kan batutuwan siyasa da yin watsi da batutuwan da suka shafi tallafa wa zaman lafiya taimakawa wajen mika mulki da shirya zabe. a daidai lokacin da ake sa ran sabunta wa'adin tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan a shekara mai zuwa kwamandan rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan ya aike da saƙon wasiƙa a 'yan kwanakin da suka gabata ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres yana buƙatar a mai gurbin volker da wani mutum na daban a cikin sakon wasikar alburhan ya bayyana cewa wakilin na majalisar ɗinkin duniya yana nuna rashin ɗaukan matsayi na musamman ga wani ɓangaren ƙasar sudan a ayyukan da suka shafi majalisar ɗinkin duniya da kuma nuna rashin mutunta ƙasashe kuma halinsa yana da nasaba da kitsa sarƙaƙiya da haifar da saɓanin ra'ayi tsakanin ɓangarorin siyasa lamarin da ya haifar da rikici a tsakiyar watan afrilun da ya gabata wato ranar da aka fara gwabza yaƙi tsakanin rundunar sojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces na ƙasar dangane da batun cewa ƙasashen da suke yankin gabashin afirka suna katsalandan a rikicin da ake fama da shi a sudan alharis ya zargi wasu ƙasashen yankin da goyon bayan abin da ya kira wuce gona da iri kan gwamnatin ƙasar sudan kamar yadda alharis ya ce rikicin ƙasarsa ba wai faɗan soji ne tsakanin ɓangarori biyu ba illa dai tsoratarwa ne da ke samun goyon bayan ƙasashen yankin musamman na bayyana cewa akwai ƙasar da ta tura mayaka kusan dubu shida domin yakar sojojin sudan alharisi ya kara da cewa sun sanar a baya cewa wannan rikici ba na bangarori biyu na sudan ba ne ko kuma tsakanin al'ummar kasar a zahiri ya shafi karkata zuwa ga neman mayar da sudan zuwa ga wani tsarin rayuwa ce da ake bukata ta hanyar tilastawa 'yan sudan barin muhallinsu da mai gurbin su da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da mayakan sa kai masu amfani da 'yan sudan a matsayin garkuwarsu dangane da rashin halartar Volker Press zaman taron kwamitin tsaron Majalisar ɗinkin Duniya a madadinsa mataimakiyar sakatare janar kan harkokin nahiyar Afirka Marthan Amma Bobi ta karanta wani rahoto kan rikicin Sudan wanda ke ci gaba da janyo babban mummunan tasiri ga wannan ƙasa da al'ummarta da ke fama da rayuwar wahala maras misaltuwa kamar yadda ta yi Allah wadai da ayyukan cin zarafin mata da suke yaduwa da kuma kashe yara ko kuma tilasta musu aikin soji ta hanyar fada da makami. Madam Bobi ta ce shi gaba da yakin zai kara haddasa tarwatsa al'ummar Sudan da tsohon bakin kasashen waje a harkokin cikin gidan kasar da kuma rusa kyakkyawar makomar Sudan tana mai jaddada yin kira ga bangarorin da suke rikici da juna a kasar da su koma kan kujerar zaman tattaunawa a tsakaninsu da nufin kawo ƙarshen yakin cikin gaggawa kamar yadda ta yi gargaɗin cewa mummunan ayyukan ta'addanci da aka gudanar a birnin aljanaina da sirba na da matukar tayar da hankali kuma zai iya faɗaɗa zuwa wasu yankunan ƙasar cikin hanzari a fagen rikicin kasar ta sudan kuwa rahotanni suna nuni da cewa jiragen saman yakin sojin sudan sun yi shawagi a sararin samaniyar babban birnin kasar khartoum a daidai lokacin da wasu dakarun da aka jibge a arewacin omdurman suka yi ta lugudan wuta kan wurare daban-daban na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces waɗanda su ma suka yi ta mayar da martani ta hanyar harbe-harben makamai masu linzami kan wuraren sojojin kasar ana ta bangaren rundunar sojin sudan ta wallafa wani faifan bidiyo wanda ta ce wani harin daukan fansa ne da sojojin kasar suka kai na musamman kan yankin jabra da al'ashira da suke kudancin birnin hartum kamar yadda a ranar laraba rundunar sojin kasar ta sanar da cewa sojojin gwamnatin kasar sun gudanar da sintiri a yankin garin zilinge da ke lardin tsakiyar darfur a shiyar arewacin kasar bayan murkushe mayakan dakarun kai daukin gaggawa da suka sanar da kwace iko da garin a 'yan kwanakin da suka gabata bayan gwabza faɗa tsakanin ɓangarorin biyu a ranar litinin da ta gabata dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun fitar da wata sanarwa da a ciki suka ce dakarun su sun yi wa sojojin gwamnatin kasar mummunar hasara a ondurman da ya janyo mutuwar sojoji masu yawa wanda a bisa ƙididdigan farko da aka yi ta ce adadinsu ya kai 174 yayin da rundunar sojin sudan ta sanar da kashewa da raunata ɗaruruwan dakarun kai ɗaukin gaggawa a cikin garin na ondurman rahotanni sun habarta cewa a ranar litinin da ta gabata dakarun kai daukin gaggawa sun yi ruwan bama-bamai a yankuna daban-daban na birnin ondurman da ke yammacin birnin khartoum fadar mulkin kasar a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza azamin fada da sojojin sudan a wasu sassan birnin lamarin da ya kai ga tilastawa al'ummar birnin gudun hijira daga yankunan su domin tsira da rayuwarsu hukumar ba da agajin gaggawa ta tabbatar da cewa harin bazata da rundunar sojin sudan ta kai wa dakarun kai daukin gaggawa ne ya janyo barin wuta kan mai uwa da wabi inda wasu rahotanni suka bayyana cewa har haren sun yi sanadiyar mutuwar wata mace da yara hudu tun a tsakiyar watan afrilun da ya gabata ne dai sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka fara artabu a tsakaninsu a kasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta yawansu da cewa ya haura dubu uku a cewar majalisar ɗinkin duniya sojojin sudan ƙarƙashin jagorancin kwamandan babban hafsan hafsoshin rundunar ƙasar general abdul fatah al-burhan kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin ƙasar da kuma dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati sun yi musayar zarge-zarge kan wanda ke da alhakin fara kunna wutar yakin da kuma afkata asa ta hanyar cin zarafin al'umma a lokacin da ake ci gaba da gubza faɗa a ƙasar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 adala masu sauraron zu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim assalamu alaikum jama'a masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda a yau da da Allah za mu shiga cikin darasi na 190 idan ba a manta ba tun a farkon wannan shiri an ji cewa muhammad ɗaya ne daga cikin ɗaliban jami'ar tehran a bangaren adabi da harshen farisanci kuma yanzu haka karatunsa ya kawo ƙarshe inda ya karbi dukkanin takardunsa na shidar kammala digirinsa a wannan bangare kuma ya kudiri aniyar komawa kasarsa ta haihuwa wato masar da nufin yin aiki tare da wata cibiya ta bunƙasa harshe da adabin farisanci da ke kasar a yau ya yi ban kwana da abokaninsa musamman abokin ramin sai a biyo mu sana'a hankali domin jin yadda ta kaya a tsakaninsu amma kafin nan ga kalmomi. خداحافظی بانکوانا عجیب ابن ماماکی من فکر می کنم اینا زتن برادرم دم اوانا جدا ربوا دارم اینا دا بهترین مپیپیچی دوست ابوکی دوستی ابوکنتکا خورسند وندا سو تو میدانی کی کسنی به خاطر سبودا مردم متنی خوب میکو آشنایی مسنیا سایر سورا امیدوارم ina fatan to faramush nakoni kada ka manta. man faramush konam ni in manta safar tafiya to doshte boshi kai ka samu Korho. ayyuka muwafaq boshi allah sa ka dace متشکرم نگودی به آرزوها گا گوره چی؟ سلام برسان که ایسر دا گیسوا وقتی ون چی؟ مقصد ورن نپی تو رسیدی کی که ایسا خبر بده ka bayar لابری تبس همه چیز کومی ممنون نگودی خدای مهربان الله می توسی من می سپارم نی اینا می گاوا به سلامت تکن گوش لپیا محبت قونه خدا نگهدار الله یکی ای yanzu kuma sai a saurari tattaunawar da ta gudana a tsakaninsu tare da tarjama a cikin harshen Hausa. دیگر باید خداحافظی کنیم. دولنه میبان کنه احساس عجیبی دارم. فکر می کنم برادرم از من جدا می شود. اینا جون ونی ایرن ابون ماماکی. اینا تنانن کمر دان اوانا نه بودنی من هم همین احساس را دارم. تو بهترین دوست من هستی. نیما هکری که جی. کنی بابان ابوکینا. من هم از دوستی با تو بسیار خورسندم. میدانی رامین من ایران را دوست دارم به خاطر مردم بسیار خوبش و آشنایی با تو و سایر دوستان پس امیدوارم که ما را فراموش نکنی نیما نجد دن ابو کنتکا دکی کاسن وانا ابو رامین اینا سن ایران سبو دا متانن قصر نگری دا کما سننکا دنی دا سوران ابو که تو اینا پاتن بزاک من تا دمو با مگر می توانم شما را فراموش کنم اشی هر زن یا من کو امیدوارم سفر خوبی داشته باشی و در کارهایت موفق باشی که yi که تپیه می دادی که سامده چه و از dacewa ای cikin متشکرم من هم امیدوارم به همه آرزوهایت برسی. نگودی نیما اینا پتن که که گا گورن گورن که به پدر و مادرت سلام برسان وقتی به مقصد رسیدی به من خبر بده که ایسر رگی سوا پی ایدن که کسانر دنی حتما رامین عزیز برای همه چیز از تو ممنونم تبس رمین نگو دیمکا اکن کومه خواهش میکنم تو را به خدای مهربان می سپارم به سلامت با کومه الله کسنچه چه تارده کی. هرگز محبت شما را فراموش نمی کنم خدا نگهدار بزن تا اومن تاوا دک اوند دکو کانون آمنه با الله یکی ای yadda aka ji a cikin tattaunawar da ta gabata tsakanin muhammad da abokinsa ramin a yau muhammad ya kammala dukkanin shirye-shirye na tafiya kuma ya yi bankwana da dukkanin abokansa ya kama hanya ta tafiya ƙasarsa ta haihuwa ya yi zimmar ganin cewa ya samu damar dawowa domin haɗuwa da abokansa da malamansa da ya yi zaman arziki da su a jami'a da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa mana sautin shirin musamman muhammad Aminu ibrahim kyawa da malama kudusiyan da aka je muryata ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa barakatuh masu sauraro yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku littafin nan mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma da ku ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. yana shigowa ya faka sa kusa da shiga ɗakin momi sannan ya fito ya nufi kofar falon cikin yanayin da ba zai iya faɗa ba kawai musaltawa yake idan har da gaske momi da laila suna da hannu a mutuwar baba ko batanta ya iyalanta za su ci 'ya'yanta da jikokinta kuma ya aka yi hakan zai faru idan ma kashe ta suka yi ina suka kai gawarta sau biyu yana danna dobel din sannan amur ta buɗe masa ƙofar ya talbas da dawowa ya amsa mata take fuska ba yabo ba fallasa sannan ya shigo cikin falon hakan ta nuna alamar baya cikin walwala karisawa ya kusa da kabir da ke zaune a sofa yana cin tuwon saman bita da miyar ganye ya zauna kallo ɗaya ya matuwan ya ɗauke kai domin shi ba ma abocin cin tuwo ba ne wayarsa da ke aljihu ya ciro ya kunna sai ga sakon ali ya shigo wayarsa ubanta ne kai shine reply din da ya ma ali sannan ya ajiye wayar ya busar da iskar bakinsa kabir ya kalle shi sannan ya kalli amal da ke zaune tana kallon su dama haka take idan ta lura da ba, a zaune kalau so da ta samu abin da za ta tsegunta wa dadi amal je ki bacci mana kabir ya faɗa sai ta maƙi faɗa ba na jin bacci yanzu a take zare mata ido hakan ke nuna ba da wasa yake ba yasu ya saba wasa da ita sosai sai dai a duk lokacin da yake serious magana da ita ta san yanayinsa miƙewa ta yi tsaye tana kallon talba ya sai da safe ta murguɗawa wa kabir baki sai ya kyalkyale da dariya ya mata gwalo daddy's boy can we talk talba ya kalle shi laila ta faɗa maka ne no amal dai ta shinshino min ta shinshina mini talba ya dan yi murmushi kaɗan yana kallon hannunsa na ba da jini na yau kabir ya dube shi duba na mamaki ba zai ce ya san dukkan abin da talba yake yi ba amma bai taba jin ya ce zai ba da jininsa ga kowa ba something new talba ya murmushi eh i feel like sai kuma ya yi shiru kamar mai tunanin abu da zai faɗa i feel honor i mean it was a great joy to do something like this a rarrabe ya yi maganar kuma cikin jin daɗi shi kan shi bai san dalilin yin hakan ba amma yana jin ya yi abu mai kyau eh at least wani zai rayu da jininka kuma mutumin nan ba zai taba manta da kai ba idan ya san ka idan kuma bai san ka ba kai za ka ji cewar wani yana can yana rayuwa saboda ka taimaka masa jinin ka. ko da kuwa siyarwa kai balle kuma a ce kyauta ka bada Mu special a ce mutumin nan yana cikin yanayin na bukatar jini tsakanin rayuwa da mutuwa. Talba ya shiru yana sauraron kalaman Kabir sai kuma ya soma tuna abin da ya faru a yau. Jiyowa ya kalli Kabir. Idan mutumin ya suma zai ɗauki awa nawa kamin ya dawo hayacinsa. Well, it depends on yanayin suman ko kuma irin kulawar da ya samu. batmus waɗanda tsoro yake saka su suma ko damuwa ba su cika farkawa da wuri ba kamar wanda rashin lafiya ta saka shi ko suma kuma ya danganta da kalar suman da mutum ya yi shiru talba ya alamar nazarin sannan ya sake tambayar kabir amma me ke saka mutum baya kuka da murya sai hawaye kuma baya magana baya cin abinci baya ma buɗe bakin kabir ya ajiye spoon ɗin da yake cin abinci da shi ya ɗauki ruwa ya sha depression damuwa tana saka wannan har fiye da ma haka tana saka hauka rashin lafiya and so on wani mutum dama can haka aka haife shi ba daga baya ne ya sauya gaskiya damuwa ce tana sa tsoro tana saka mutum ya rika ganin abu yana imagination ko kuma zuciyarsa ta raya masa a ya aikata ko ta saka shi hauka ko ya rika abu kamar mai aljanu tana saka yawan mantuwa ko surutu ba a kan abu da ake magana akai kai ba san komai na jikin dan adam yana da limit din abun da yake iya dauka so idan abun ya yawa ko ya kaɗan ka tarar akwai irin illar da yake haifarwa silent little ya sauke ajiyar zuciya idan mutum yana son ya yi magana da mai irin wannan abu ya tambaye shi wani abu ya zai ya kuwa most important thing is ya kokarin cire wannan mutumin a damuwa idan wani abu yake so ka sama masa idan tsoro wani abu yake ka nuna masa babu abin da zai same shi kuma za ka ba shi kulawa ka sake jikinka da shi kana ba shi kulawa kana nuna masa fara'a da walwala kana ɗauke masa hankali daga damuwarsa kai ta ƙoƙarin ganin ka faranta masa rai da haka da haka za ka ga ya saki jiki da kai ka iya ka iya cusa kanka kana bata abinci tun bata ci har ta fara ci idan kuma ta kidai za ta ma idan ta ji yunwa idan ana saka mata magani ne a ruwa na abinci ko kuma ana bata ta hanci a daina as long as za ta iya tashi zaune ko ta kwanta ba ta buƙatar irin wannan maganin a kyale ta ta wuni da yunwa idan ta ji babu komai a cikinta za ta karɓi abinci idan an bata da haka za ta saba ta rika ci amma a yanzu ai an hana ta jin yunwa ne kuma a ce ana son ta ta ci abinci but, he kan but she can't work fa that one is different maybe damuwar ce ta haifar mata da hakan ko kuma wani matsalar daban amma rashin lafiyar ta ba zai zama da matsala a cin abincinta ba in dai ba wai tana kan wani magani da aka dora ta ne shi ma kuma sai dai a ce ba za ta ci wani ba wani kuma za ta iya cinsa. duka duka da muka zo karshen shirin namu ne wasu Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya amdadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya. masu sauraron zukuma sai shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ta ba zuwa daga rajon voh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don yin abin da shirin yake ke da shi a yau din a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap rasul azam foundation da ke birnin kanan dabu wanda har layo yau shine shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau na ci gaba ne da darasin da ya faro daga littafin kafin a ba'ana na aliyu fallah inda zai tashi kan cewa batun akwai lokacin da mahaifiya kan zama uwa take zama kuma uba a lokaci guda in malam ya kimtsa bismillah mun tsaya ne kamar yadda kuka sani a kan wata nukuta mai mahimmancin gaske kan abin da ya shafi matsalolin kasantuwan uba yana yawan barin gida baya da isasshen lokaci na zama a gida ɗaya ne daga cikin manyan matsaloli da muka lissafo su guda biyu wayanda ke tasiri a wajen tarbiyya na ɗaya mun yi magana akan irin rawar da uwa take takawa ita ma idan uwa ta zama na ta shigaltu da yawon bin makota da shagaltuwa da waya tun a wancan lokacin ma kiran waya ne yanzu an ci gaba kullum ana cikin network ana kashe data saboda haka duk wanda ke gurin ma ba a san da shi ba sawa'un baban yaran ne walantana sun yaran wasu sukan zauna a gida suna tare amma sai a wuni ko da lokacin wuke yan ɗin shi ne maimakon ya sama wa shi lokaci to a gidan ne ma za a ci gaba da bin shi akwai lokacin da wata mata ta taɓa korafi akan mijinta kuma gaskiya haka ne saboda da wuya ka buɗe waya baka gan shi shi ba 24 hours kuma duk group din da ka ji za ka gan shi ba wai za ka gan shi online ba ne online za a iya budewa a bai ko mutum baya amfani da waya to za ka ga comment din shi a nan da ka je wannan group din gashi yayi comment da sai ka rasa ma yaushe yake cin abinci yaushe yake sallah ko da yaushe ga irin wayannan mutanen yaushe suke da lokacin suna wata duniya iyalan suna wata duniya to shine a nan gurin ake cewa idan da a ce mace misali za ta samu kanta akan uwa baban yara da ce ta aiki ya zama na ko yaushe baya nan kenan ita sai ta ninninka himmarta da kwazanta wajen kula da yaran saboda a lokacin ta zama aikin ta dogon ne za ta zama ita ce uwa kuma ita ce uba wanda da yawa akan samu irin wannan tsayi to shine anan yake cewa wa qad yaftaru ba'd al-aba li tahsil luqmat al-aish wato akwai laruran da ke sabbaba haka din ga wasu iyaye cewa wasu iyaye yakan zama musu dole dan neman abinci aure ayi sababin akar ko da wani sababi an yi riba an auladi ba'd ya zama yana yawan zama baya tare da iyalansa na wani lokaci yaransa to fi hadhihi al-hala yu'ridu su'al al-tali sai to a irin wannan halin da aka samu iyaye musamman maza ba su nan a gida saboda yanayin aikin su yanayin neman abincin su to akwai tambaya mai zuwa irin wannan ma huwa al ya tura li min al-athar an-natija li hadha al kamata mu yi dan karanta mummunan tasirin da zai faru na rashin uba a gida saboda lallai sai ya haifar da tasiri yara ko uban bai ce komai ba in suka san yana nan wasu abubuwan suna dainawa haka ne amma in aka ce uba baya nan haba a lokacin yaro saboda akwai mafi yawan lokaci dai akwai abin da hausa ke cewa ido a kare na da nake gani kullum to yawanci yara maza musamman an fi samun wannan rena. in ga ya fara kasum ba yana jin ya kai kwanji shi ba za a dinga yin magana ba murya shi ta fara kauri ya manta da ko shekara dubu ya kai a shekaru ko wannan dai ita ce uwa to sai kaga tan kasa shi yana dan yi mata wahala to a irin wannan wani hali ya kamata a yi wajen karanta tasirin fakkuwar uba a gida yace shi hali giyabil ab giyabatul abu ala al ummi an tubaif min mas'uliyya ajiha kamar yadda na faɗa idan har aka ce uba baya nan to a nan uwa ce za ta ninninka bazanta kan kula da yaran masu rado kan ku shafa wannan shirin da zan muku ne daga nan rajon biyu hausa a nan birnin tehran muke sauraron wani shahun malami daga birnin kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani inda uwa ke taka rawa biyu kama alaiha an ta taƙabbasu ba'adu al'ayan tasarrufat al-ab wani lokaci sai ta yi shiga irin ta uba ba muna nufin riga ta sa babban riga da shafawa <laughs> a ta dauki wasu ɗabi'u da uba yake ta koyi kausa ta muryar ta ma hatta haɓa da Allah na gaya maka kaɗi wannan fere na ta a irin wannan kaushi ta yadda an ciza a hura jahal aula sai ta ɗauki irin wannan rigar ta sa ya haisu ta yadda la ya shuru na bigiya bi walibihim ka karanta tasirin fakuwar uba gaskiyar lamari mun sha ganin iyayenmu mata waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a mahaifin na biyu ina nufin tun da ni na tashi ba ban ga mahaifiyata a gidanmu ba to mijinta da sa'aura a gaba wanda shi ma mahaifina ne sai zama na yanayin aikin shi idan yakan kai goma kafin ya fita to amma in ya fita wani lokaci sai tsakar dare har yaya sun yi bacci sai na zo na samu mahaifin mu ta zama dogul har ma yaran duka kowa ya fi tsoron tafiye da shi sai da Allah ya sa ta girma ne yanzu ta canza amma dukan mu tsoron da muke ji salon da ta dinga ɗauka wannan ko ya yi tasiri wajen gaskiya tarbiyyar na ta yadda ba kawai su ba hatta 'ya'yan makota a unguwar idan yaro ne mai kangare ita ce ke shiga uwa da kanta za ta kawo ta ce dan Allah ki taimaka mani akan wani in aka ce a ce hajiya bature yana kiran shi <laughs> sai hanta cikin yaro ta kada saboda an san ba duka ba zagi amma yanda za ta zare wa mutum ido wallahi har yanzu inda wani abu zan yadda a ce na yi kuskure ko an samu wani mai sharri ya kai min ya kai karata shi yasa tun ina iran ina tsoron fushinta aka dinga kokarin sai an hada ni da ita wani masallaci ya shigo gidan mu zai auri kanwata shi yake ya sai mata karamar rido kasitocin jafar mahmud adam ake kai ake kaiwa saboda a dinga sawa na zagi shi a allah sa akwai na wanda sai ba ni labari ni kuma daga iran zan yi tasa in yi raddi in aiko mata da shi da haka na kwace ta ba to a karshe dai dole ta fahimci cewa yanci addini musulunci ne kuma ga hujjojinsu hatta mutuwa aka ce ai suna mutuwa. lokacin da muka dawo na ɗauki littafi da muka rubuta da bayanan hujjojin mutuwa da waye na bata ta karanta na zo na same ta na kin karanta yi eh. kin ga adadin su habban da suka yi kin ji ƴaƴan da suka yi kuma kin ga sharadin shi ba haka kawai ake ba ni ba na mutuwa. amma wannan dalilan da ya sa a tuhumar da ake mana cewa ana yi kaza kaza yanzu kin ga musu ce eh da gaskiya kuna da dalili mai karfi ta ga amma dai ka san a nan kasar akwai matsala tun dan malikiya ne ba su amince wani ce eh, amma dai shari'a ta tabbatar da za a samu waɗanda su buƙatar su ce ta tilasta masa haka ba wani wanda zai iya haramta abin da Allah ya riga ya halatta dole ta gamsu da wannan saboda da na kyale ta wa makiya saboda in na zo na ganta ta sha kunu to za ka ga yadda wato sai ka ringa rabara ne ta riga ta zama aksin tun tana ta. har girma ya zo a kan irin wannan to sai da girma sosai ya zo ne za ka ga wai hajji ko ana wasa da ita amma da ina ba ruwanta da wasan jika da kaka ko 'ya'ya ko waye kuma sabo ne akan daukan wannan ɗabi'a din da ta yi ta mai gurbin baban yaran kuma ta masu ga shirin malam ya fara bude mana sabbin shafika da amma lokacin ya fara daka mana harara da karshe muna yi wa shehun malami bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban shashin da'awa na kungiyar ra'a farsol akaram foundation da ke kanan dawo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na kasan iran ni awal kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata sannan mu yi masu ƙarin bayani idan kuma akwai lokaci sai mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. adala masu sauraro a yau shirinmu zai magana ne dangane da karyata zancen amurka na cewa kasar rasha ce ba ta son kawo ƙarshen yaƙi a ukraine wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha ta sanar a ranar talatin da ta gabata kafin haka dai gwamnatin ƙasar saudiya ta karbi bakoncin ƙasashen duniya kimanin arba'in a birnin jidda na bakin ruwa daga ciki hadda ƙasashen amurka da kuma rasha a ranar asabar biyar ga watan agustan da muke ciki inda suka tattauna hanyoyin samar da zaman lafiya a ƙasar ukraine sai dai ƙasar rasha wacce ita ce ukraine take fafatawa da ita ba a gayyace ta taron na jidda ba banda haka abinda ya bayyana shine mafi yawan kasashen da suka halarci taron na jidda masu goyon bayan ƙasar ukraine da kuma amurka da nato ne dangane da yakin da ake fafatawa a ƙasar ta ukraine don haka kamar yadda aka zata gwamnatin ƙasar ukraine ta gabatar da wasu sharuɗa guda goma na tsaye da yaƙi a ƙasar ukraine daga cikinsu akwai buƙatar ƙasar rasha ta janye daga dukkanin yankunan ƙasar ukraine da ta mamaye bayan fara yakin a ranar 24 ga watan fabrairu shekara ta 2022 taron jidda na kwanaki biyu kan kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine da ya tashi ba tare da wani ya wakilci ƙasar rasha a cikinsa ba kuma mafi yawan kasashen da suke taron sun amince da sharuɗa goma wanda shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya gabatar a matsayin hanyar sulhu da kuma kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasar rasha da kuma ukraine sai kuma a ranar talata da ta gabata kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar amurka matthew miller ya bayyana cewa a halin yanzu babu wata tattaunawa ta kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine tare da kasar rasha don kasar rasha ta ke amincewa ta shiga tattaunawa dangane da hakan amma a mai da martani maria zakharova kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta karyata zargin na kasar amurka ta kuma kara da cewa su da kansu sun san cewa sun yi karya don kasar rasha ba ta taɓa ƙin muhawara ko tattaunawa don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine ba tun lokacin da aka fara shi zakharova ta kara da cewa amurka ta san cewa ita ce ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya kawo ƙarshen tattaunawar sulhu da ƙasar rasha a cikin watan afrilun shekara ta 2022 har ila yau so suka hana gwamnatin kiev halattar taron sulhu a cikin watan satumban shekara ta 2022 banda haka sau da dama shugaban ƙasar amurka joe biden ya sha faɗa kan cewa wannan ba lokacin tattaunawa ba ne amma duk da haka sun ci gaba da zargin ƙasar rasha kan rashin amincewa da sasantawa da kuma shiga tattaunawa da kiev don kawo ƙarshen yakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta rasha ta ce shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya sha faɗa a wurare da dama kan cewa kasar rasha a shirye take a kowane lokaci don shiga tattaunawa da kasar ukraine don kawo ƙarshen yaƙi a kasar ya ce kasar rasha ba ta taɓa ƙin tattaunawa ba kuma ƙofarta ta buɗe take a koyaushe don tattaunawa kan kawo ƙarshen yaƙin sai dai kasar rasha ba za ta taɓa ja da baya kan haƙinta ba a duk wata tattaunawa da za a shiga da ƙasar ta ukraine ya ce rasha ba za ta taɓa amincewa da duk abin da zai zama barazana ga tsaronta ko kuma ga tsaron mutanen ƙasarta ba kafin haka a can baya ma dai fadar kremlin ta bayyana cewa kasashen turai da amurka sun dage kan rashin amincewa da shiga sulhu da ƙasar rasha ko tattaunawa da ita don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine saɓanin ƙasashen rasha da china wa'anda tun farkon yakin suka buɗe ƙofar tattaunawa tun kafin rasha ta kwace yankunan donbass daga ƙasar ukraine ta buɗe kofar tattaunawa kan kawo ƙarshen yakin har ila yau a makon da ya gabata ne dai shugaban ƙasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ba da sanarwar cewa yana shirin sake farfado da tattaunawar sulhu da zaman lafiya don kawo ƙarshen yaki a ƙasar Ukraine kuma zai fara magana da shugaban ƙasar Rasha dangane da wannan shirin nan ba da daɗewa ba. Shafin yanar gizo na Responsible Statecraft na ƙasar Amurka ya bayyana cewa kasashen da suke son a kawo ƙarshen yaƙi a ukraine da gaggawa suna ƙara yawa amma amurka ba ta ganin lokaci ya yi na a kawo ƙarshen yaƙin wanda ya nuna cewa ƙasar amurka ba ta so a kawo ƙarshen wannan yaƙin nan kusa har ila yau a ranar 21 ga watan maris na wannan shekara jami'i mai kula da harkokin sadarwa a majalisar tsaron ƙasa ta fadar white house mr john Kabi ya ce kasarsa a halin yanzu ba ta son a kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar ukraine saboda hakan zai sa a daina yaƙi a ƙasar wanda ya nuna cewa amurka tana amfana da buɗewa juna wuta da ake yi a ƙasar ukraine kafin haka dai tawagogin sulhuntawa na ƙasashen rasha da ukraine tun farkon yaƙin a cikin watan maris na shekara ta 2022 sun tattauna batun kawo ƙarshen yakin a kasar belarus da kuma turkiya amma ba a cimma matsaya ba a duk tarurrukan tattaunawan guda biyu daga ƙarshe dai masana suna ganin da alamun za a kawo ƙarshen yaƙi a ukraine kawai ne a duk lokacin da ƙasashen turai da amurka suka tabbatar da cewa yaƙi a ƙasar ukraine ba maslaha su ba ce don a halin yanzu su suke tallafawa ƙasar ukraine da makamai don ta ci gaba da yakin idan ba don tallafin da suke ba wa ƙasar ukraine ba da an kawo ƙarshen yakin tuni saboda ƙasar ukraine ba za ta iya jurewa yaƙi da ƙasar rasha na lokaci mai tsawo ba to madalla masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.